sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis goma sha bakwai ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ɗaya miladiya inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. A yau Alhamis gwamnatin kasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da ta ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus. don shirin bikin buɗe wasannin olympics da za a fara 'yan sandan hong kong sun kai samami a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokuraɗiyya ta apple daily a yau alhamis inda suka kawo manyan ma'aikatan jaridar biyar katsewar yanar gizo wato intanet na wani dan lokaci ta shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau alhamis kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji wasu sabbin alkawulla da shugaba Muhammadu Buhari ya sake ɗaukarwa al'umman Najeriya. Sai dai matsala na guda ɗaya da wannan shine daga baya ma kamun wannan zuwan shi akwai lokaci da ya dawo kuma ya yi alkawari akan cewa akwai makaman yaki da sauransu da za ba wa mutane. A daidai lokacin da shugaba Buhari ke yin alkawalin inganta tsaro a ƙasar su kuwa barayin daji sun yi awon gaba da wasu ɗalibai ko a ina to kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda kamar kullum hawa umar takan shirya kuma za ta gabatar amma kamu duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis gwamnatin kasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da ta ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus a kan lokaci don bikin bude wasannin Olympics da za a fara. Prime Minister Yoshihide Shuga ya sanar da cewa gwamnatin kasar za ta koma bin matakai masu sassauci da zarar wa'adin dokar ta bacin da aka sanya ya kare ranar Lahadi. Za a ci gaba da amfani da matakan masu sassauci har zuwa 11 ga watan Yuli, kwana 12 kenan kafin a fara wasannin na Olympics. Bayan sassauta matakan, ana sa ran gwamnati za ta sanar da shirin barin 'yan kallo har zuwa dubu goma shiga wurin wasannin na Olympics. 'Yan sandan Hong Kong sun kai samame a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokuraɗiyya ta Apple Daily a yau Alhamis, inda suka kama manyan ma'aikatan jaridar biyar ciki har da babban editan jaridar. An kai samame da yanka man ne a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da hukumomin Beijing suka sanya a kan birnin mai cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa shekara ɗaya da ta gabata. 'Yan sanda sun ce an kama manyan ma'aikatan biyar ne bisa zargin yin hulɗa da ƙasashen ƙetare ko wasu daga cikin gida da nufin janyo matsala ga tsaron yankin. Jaridar ta Apple Daily ta ce babban editanta Ryan Law da wasu manyan jami'ai hudu da ke aiki da jaridar da kuma babban kamfaninsu na Next Digital aka kama. 'Yan sanda sama da 200 suka kai samaman na yau Alhamis a ofisoshin na Apple Daily. Katsewar yanar gizo wato intanet na wani ɗan lokaci ta shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau Alhamis. Kamfanin hada-hadar hannayen jaran Hong Kong ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa a yau Alhamis da rana agogon GMT shafin yanar gizon kamfanin ya fuskanci matsala kuma an yi bincike a kan lamarin. Minti 17 bayan wannan saƙon ya kuma sake rubuta cewa komi ya koma daidai. Shafukan da ke sa ido kan intanet ciki har da Thousand Eyes, downdetector.com da fing.com su ma sun nuna yadda shafukansu suka fuskanci katsewar intanet ɗin ciki har da wasu kamfanonin jiragen sama da ke Amurka. Galibin jama'a ƙasar Australia da suka yi ƙoƙarin yin harkokin banki ko sayan tikitin jirgin sama da tura saƙonni ta akwatin gidan waya su ne suka sanar da katsewar intanet ɗin. To kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko. Da safiyar yau ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa birnin Maiduguri a wata ziyarar aiki inda ya fara da shaidawa jami'an tsaro cewar su kwantar da hankalinsu don kuwa za a samar musu da kayan aiki da za su iya tunkarar 'yan ta'adda. Muhammadu Buhari dai bai tsaya nan ba. wakilin muryar amurka daga jihar borno haruna dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce gwamnatin sa za ta siyo sabbin makamai don kammala yakin da suke da ta'addanci kuma murkushe mutanen da ke neman fito da wani sabbin ta'addanci a wasu sassan Najeriya. Shugaba Buhari ya je bayyana haka ne lokacin da ya kawo ziyarar yini ɗaya a garin Maiduguri da kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. By government has led to the procurement and delivery of large consignments of critical combat enablers including high caliber weapons and ammunition. Ya ce akwai makamai da muka siyo muka kuma raba wasu zuwa tiyata command kuma a 'yan kwanan nan akwai wasu kayayyaki da za su shigo mana kuma za mu tura wasu zuwa tiyata don tabbatar da cewa mun samu nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. Much more equipment will be procured for the armed forces to cater for both the short and long term requirements. Ya ce kuma waɗannan makaman da za mu siyo wa jami'an sojojinmu za mu yi amfani da su ne ta gajeriya da kuma zogon zango wanda za mu zaɗe muna amfani da su a cewar shugaba muhammadu buhari da koya al'ummar jihar borno suka ji da wannan ziyara da kuma jawabin shugaba muhammadu buhari eh, sunana muhammad jidda memba na bisi da biyu kamar ya kuka ji wannan ziyara ne ku mutanen borno a gaskiya mun ji daɗin zuwan shi domin mutanen borno ko duk wanda ya ji president buhari ya zo hankalin shi zai ji daɗin zuwan shi sosai domin yanayin situation da ake ciki na security a gaskiya ya ba mu hope sosai na tsaro zai zai zai ta cikin gari wata da karfafa muku gwiwa kenan mm, haka sosai sunana Yunusa Bunu. eh mun ji daɗin zuwan sa wannan wannan shine abin da ake bukata dama tun ba yau ba sai dai matsala na guda ɗaya da wannan shine daga baya ma kamu wannan zuwan shi akwai lokaci da ya dawo kuma ya yi alkawari akan cewa akwai makaman yaki da sauransu da za a ba wa mutane to problem din nan kullum muna jin mutanen nan a masu yakin nan suna cewa makaman nan baya iso su mu abin da muke bukata a nan yanzu ya alkawari za a kawo musu makaman yaki da sauransu muna so ya tabbatar cewa wannan magana shi nan ya zo mutane har sun ce gashi na abin ya shiga hannunsu ba wai dai kawai dai alkawari irin da aka saba yi sunana audu abakurama eh gaskiya mun ji daɗin wannan jawabin da yi babu ma abin da ya min daɗi kamar yadda jami'an tsaro suka haɗa kai wannan kungiyar da suka kabata na operation haɗin kai ban taɓa kallo an ce an haɗa kai police da kuma soja da kuma jami'an fararen kai har da na saka civilian jtf wanda har shugaban kasa ya kaddamar ya zo ya sake jawabi a gaban su na tabbata wannan jawabin zai kara musu karfin gwiwa su kaddamar da wannan ta'addanci da yake damu arewa maso gabas a Najeriya insha Allah muna tsammanin cewa zai haifar da mai ido wasu al'umma jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo garin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Gwamnan jihar Texas da ke nan Amurka ya sanya hannu a wata sabuwar doka da za ta ba jama'a jihar damar ɗaukar ƙananan bindigogi ba tare da wani izini ba ko haya binciken da ake yi kafin a amincewa mutum ya mallaki bindiga. Ana sa ran gwamna Greg Abbott zai yi ƙarin bayani game da dokar a zaman wani ɓangaren biki da za a yi a jihar a yau Alhamis. Duk wanda bai taba aikata wani babban laifi ba ko yake da wani takunkumi ta fannin doka game da mallakar bindiga zai ci moriyar matakin wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba. Bincike da gwamnatin tarayya ke yi na mallakar bindiga akan wasu masu sayan bindiga har yanzu zai ci gaba da aiki. Kuma wuraren sana'o'in jama'a za su iya hana a shiga harabinsu da bindiga idan suka so. China na nuna sha'awar yin aiki da kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya a yankin kudancin tekun China da ake takaddama a kansa yayin da kasar adawar China Amurka ke kara samun karfi ta bangaren diflomasiyya a karkashin gwamnatin shugaba Biden a cewar masu fashin baki. China da ke da rundunar soja mafi girma da mafi karfin tattalin arziki a Asiya ta gudanar da wani taron ido da ido a ranakun bakwai da takwas ga watan nan na Yuni. wanda ya tattaro ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya guda goma da takwaran aikinsu na china wang yi wang da ministocin daga kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya guda goma sun faɗa a wata sanarwa da aka fidda ranar tara ga watan nan na yuni a lokacin da suka yi ganawar a birnin changchun da ke china cewa sun tattauna akan neman hanyar warware takaddamar su cikin lamana a kudancin tekun na china Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga taskar rahotanni. A daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke jihar Borno ya kuma yi wa al'ummar kasar alkawalin kawo ƙarshen ta'addanci a kasar su kuwa 'yan fashin daji sun farma makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a jihar kebbi sun kuma yi awon gaba da wasu ɗalibai wakilin muryar amurka muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton maharan a cewar wani malamin makarantar sun shigo ne suna harbin kan mai uwa da wabi inda nan take suka firgita kowa daga nan suka fara aika aikar su na bar waya cikin ofis ina hituwa zan kira wani masinjan mai da aike shi sai na ga ana gudu sai ga yaro na ya rike ni sai kawai aka ce ga su na to ban ma koma ofis ba wayata da komi da system ina mi do ofis ne bas ne ruga ne cikin makaranta ya ce sun ga sanda yaran da suka dira sun ga masu cikin yan bandits din sun bi yaran sun kamo sun bi su wai don suka tsallaka fence din amma su yan sanda gaskiya al'amari sun yi kokari wallahi yadda sun ka zo da yawa da bala da confidence wallahi babu mai iya tunkara da sauran wasu ɗalibai na sa su cikin wani gida na kwantar da su na hana su magana na ce su dai ta addu'a suna hasbuna na wani yawon wakil la haula la quwwata illa billah ina gita banga ina kulin nasu kuma sun biyo har daidai tagar da muke wallahi Allah ne kawai abbe ba su iko ba kuma sun yi hali wani daga cikin iyayen da ke da yara a wannan kwalejin ta gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri Malam Abdulhamid ya ce suna cikin tashin hankali saboda rashin ganin yaran su kuma ba san halin da suke ciki ba to a halin yanzu dai ko sanda abin ya faru dai aka ce mun gatan sun kora su daji a wa shanu mun ka tashi mun ka hawa babura mun ka je can ko da muka je mai sai makaranta kasa kasa haka nan yara suna guje guje cikin makaranta to daga cikin akwai yan primary school ciki da yan secondary school duk malaman sun dauke sun kai sun gidajen sun sun ne wanda ba samu sun dauka ba to mun ka ce to a bude mun su mu gane to an ka sasa ko su gaba dai muka bin mu ga yaran mu ba to muna nan cikin wani hali yanzu da sai aka ce mana kuma in the next 15 minutes wai za ka so ne jira a na jirgin sama zai zo dan majalisar dokoki ta jihar keɓe wakiltar karamar mulkin yan gaske adamu muhammad birnin yawuri ya ce isan maharan a makarantar sai da suka fara aran gama da jami'an da ke tsaron makarantar kafin su fi karfin su su shiga cikin makarantar ya gaya mun cewa sun yi overcrowding din har sun ɗibo su ɗalibai amma especially ba san ko da ba ne sun ma an shi mota nasu suke maza da mata ne a ɗaliban makarantar yanzu haka ga munan stranded. shi kuwa dan majalisar wakilai na tarayya mai wakiltar mazaɓar wuri shanga da yan gaski wanda yankin sani abin ya faru dr yusuf tanko sununu ya nuna damuwa akan rashin taɓaka komai tun lokacin da maharan suka shiga ga yankin makon da ya gabata har suka dawo a wannan lokacin da wannan aika-aikar. wannan abun gaskiya akwai tashin hankali kwaran gaske har ma dai a ce sun zo 'yan kwanaki biyar da suka wuce wannan kaga akwai abin nan halin da ake ciki yanzu ƙauyuka kusan goma zuwa sha biyar sun bar wajajen da suke sun koma cikin garin yawuri. na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi amma dai kakakinta bai ɗauki kiran da na yi masa ba dama jama'ar yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jihar ta kebbi sun jima suna kira akan a kawo musu ɗauki saboda halin kunci da suka tsinci kansu ciki sata ɗalibai dai a najeriya na ci gaba duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan matsalar rashin harkokin tsaro muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya ta ubangiji allah ya kawo muna mafita baki ɗaya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun tattauna akan ko kuma muna tattaunawa akan karaya ne da kuma yadda za a kula da karaya sai kuma lokaci yayi halinsa. To a wannan satin ma muna tare da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko da ke Kaduna. To likita barka da wannan lokaci. Barkan mu dai likita a satin da ya gabata mun jima menene karaya da kuma irin alamomin ta yadda mutum zai ji kan karaya mun ɗebo bayani sai lokaci ya yi halinsa to likita shin karaya ma ta kasu kashi nawa ne farko akwai kashe-kashe da za a iya bi don a raba karaya a duba cewa karaya yaya yake karayan ya danganta wani bangare wani kashi ne a jikin dan adam ya samu karaya to kin ga na farko kenan a fara dubawa ta wannan bangaren na biyu kuma sai a fara duba cewa yaya neco na karayen yake akwai abin da muke ce mishi farko ko karayen babu miki a gurin da karayen ya faru shine abin da muke ce mishi close fracture sai kuma in kuma akwai miki a wurin da karayen ya faru abin da ake ce mishi open fracture wato idan an karye an ga har kashin ya fito to eh ba sai an ga kashin ya fito ba akwai miki akwai ciwo a gurin wanda ya shafi jini ya fito ta gurin da ake ganin karayan ya faru akwai jini da ya fito ko kuma akwai miki a gurin to wannan in aka samu wannan ana ce mishi open fracture to shi kai shi open fracture akwai inda ake rarraba shi rarraba shi da wani classification shi ma nashi daban ne kashi kashi ne to sai annan kuma in aka dawo ta wani bangare kuma shi ma karayan za iya kasafta shi a matsayin abin da ake ce mishi karaya idan kashi ɗaya ne kawai ya karye karayan guda ɗaya ne abin da ake ce mishi simple fracture ko kuma a'a za iya iya kasa in karayan ba guda ɗaya ba ne ko da a kashi guda ɗaya ne abin da ake ce mishi comminuted fracture idan ya fi bangare ɗaya karayan sannan kuma za iya sawa cewa ko karayan segmental ne shi ma idan karaya ne a kashi daya amma kamar daya a sama daya a kasa ba a haɗe suke ba abin da ake mishi segmental fracture shin yaya ake ma kula da karaya na farko kamar inda na miki bayani idan mutum ya garzo ya zuwa ga asibiti ya zo da wannan ciwo da ya zo da karaya da raɗaɗi akan ba shi magunguna saboda a gama da wannan kuma akwai alamun cewa akwai karaya a gurin akwai abu na farko idan karaya ya shafi gaɓoɓi ne don akwai bambanci tsakanin karaya da ya shafi gaɓoɓi da kuma karaya da ya shafi kunkumi kamar inda na muke bayani ko kuma a'a saboda kashushuwa da yawa a jikin mutum kuma duka yawanci za su iya samun karaya ko kuma a'a karaya ya shafi su wa'annan haƙarƙari ne da kuma shauran da kashushuwa na jiki amma yanzu mun fi ba da mahimmanci ga karaya da ya shafi gaɓoɓi na kafa da hannu saboda su ne suka fi yawa su aka fi yawan samu to idan mutum ya zo kuma an ga alamu a wannan akwai farko abin da ake fara sami shi kamar wanda muke ce mishi wannan back slap ne da farko wannan saboda kamar inda na yi bayani wancan sati a kan cewa karaya idan mutum ba a so ya dinga motsa gurin da karayan ya faru yana rage zafi sa'annan kuma yana sa gurin ya zauna daidai har ya samu zuwa warkewa to wannan back slap din shi ma aiki shi kenan ya rage motsi a wurin da karayan ya faru sa'annan kuma ya samu bangarori na karayan su zauna a daidai to idan an sa wannan sai a je a yi hoto a je a yi x-ray yana da amfani yin wannan x-ray x-ray sosai saboda x da za a yi zai nuna wani kashi ne ya balle nan zai nuna karayan guda ɗaya ne ko ya fi guda ɗaya nan zai nuna yaya karayan yake yaya karayan yake kamar abin da muke nufi idan karayan public ne ko a spiral kin gane ko comminuted inda na yi bayani haka duk wannan hoto zai nuna sa'an nan kuma hoton zai nuna cewa shi gaban da yake sama kafin karayan ya faru daidai yake da kuma gaban da yake ƙasa kafin karayan ya faru shi ma daidai yake duk wannan hoto zai zai nuna to likita a satin da ya gabata ka yi bayanin cewa wato kashin dan adam yana da kwari yana da karfi ba karamin abu ne ke karya kashin dan adam yanzu kuma ka dauko bayani ne akan kashin hannu da kafa saboda su aka fi samu suna karyewa to likita shin su ne suka fi saukin karyewa a jikin dan adam ko kuma yaya abin ne yake faruwa eh, to ya danganta kin ga abin da ya sa muke bayani game da karyar kafa da hannaye saboda idan kika muka lura kamar da muka miki bayani muka ce abubuwa da yawa na kawo karaya ba wai su na kashushuwan kafa da hannaye suna da kwari sosai ba wai su suka fi sauran karyawa ba ahiri ma sauran kashushuwa da suke jiki ko kashushuwan hakarkari sun dan fi su laushi kuma za su iya fin su karyewa amma za ki ga cewa ba su ba ne yawancin problem inda zai kawo karyan bai fiye shafan wa'annan guraren ba depending da irin abin da ya kawo karyan. to wani kashi ne ya fi karyewa da ya fi saukin karyewa a jikin dan adam. kashin da dai ya fi yawanci aka fi samun mutane sun karye saboda kashin kafa ne kashin kafa abin da ya shafi gwiwa zuwa nan idan sahu na kafa wannan shine shine kashin da ya fi yawan karyewa saboda in kika lura za ki ga ko tafiya ne da shi ake tafiya idan mutum zai faɗi kan mashin yawanci da shi ne da ko kuma asidan na mota ma ana samun mutum da da shi ake tuki ko wayannan amma kuma ana samun karaya na hannu in kamar mutum ya faɗo ne daga wani guri sai ya dafa hannun shi shi ma ana samun karaya amma Eh, akwai karya su wayannan kashushuwan da kafa da na hannun su suka fi yawan karewa ba idan su suka fi saukin karewa ba to um, likita wani kashi ne ya fi wahalar warkewa idan ya karye a jikin dan adam kashin da ya fi wahalar warkewa idan ya karye ya danganta shi ma da yaya karyan yake amma yawanci wannan karya da ya shafi kunkumi wasu lokaci yana da dan wuyan warkewa haka sosai saboda kasusuwa ne da yawa a gurin yana da dan wuyan warkewa amma ban da shi kusan yawanci akwai bambanci tsakanin karyewa da ya shafi kashushuwan hannu da karyewa da ya shafi lokaci ɗaya ake suke warkewa ba dukansu wato kowane kashi akwai iya akwai lokacin da yake ɗauka kafin ya warke idan ya samu matsala wannan tabbas ne kowane kashi so don haka ga likita wanda ya san kan aikin da ya shafi kashushuwa ya san zai iya ya san lokacin da zai ce wannan kashin ake ana expecting ya warke zuwa lokaci kaza to shin wani kashi ne ma ya fi warkewa idan ya karye wanne ne ya fi warkewa cikin lokaci kalila ko kuma saukin warkewa to wannan shuwa da na hakarkari hakanan idan suka karye bayan in in sun karye wannan nasu in kamar bangare ɗaya ne yawanci suka warke da sauri ba tare da ma an yi wani bata lokaci ba suka warke da kansu wasu lokaci ma ba su bukatan wani dogon abubuwa su warke sa'annan kuma kuma akwai wani kashin da ake ce mishi clavicle din nan shi ma yana eh, eh, wanda na wuya na ba wuya za a ce mishi ba clavicle de eh, ko wanda irin zaka ga akwai kashi wanda suka cika rama nasu yana fitowa sosai wannan kashin kenan to shi wannan kashin to shi ma yana warkewa a kan lokaci to amma kashishuwan hannu suna riga kashishuwan kafa warkewa sannan kuma kashi wannan na na cinya wannan na na femo haka nan to shi ma yana dan daukan lokaci kafin ya warke saboda wasu lokaci inda ya samu karya shi kan wasu lokaci sai an yi aiki ko wasu abubuwa kama. To me yasa saboda akwai tsoka ne a wajen ku? A bangare shi na jinyan karaya ga likitoci inda ya dan bambanta da jinyan karaya ga eh, eh, na gargajiya shine a bangare na jinya shi a likitance ana duba joints inda kashin da ya karye ana duba wani gabobi ne suke hada da shi. Eh, abin da ake bukata shine a samu su wa'annan gabobin a dan rage yawan amfani da su su saboda idan ana amfani da gaba shi kashin zai dinga tafiya gefe da gefe to so shi kashi na cinya a manya manya ba a yara ba wasu lokaci a yara akan iya stabilizing din shi amma a manya stabilizing din shi yakan iya yin wuya so shi yasa yakan zama saboda kasancewa yana haduwa da nan eh, shi kunkumi so stabilizing din shi yakan yi wahala saboda irin joint in da yake da shi ana ce mishi ball and socket joint so yakan iya juyawa har gaba ɗaya kamar ko 360 degree to wannan juyawan nashi yakan sa yakan yi wahalan warkewa eh, yakan iya yakan yi wahalan stabilizing to tunda yana wahalan stabilizing to yakan dan da wahalan warkewa ba tare da an yi aiki ba amma ba wai dan wai ba zai warke ba yakan iya warkewa kuma ya warke ba a daidai ba mu kuma burin mu a likitance na in zaka in mutum ya samu karya kuma ana so ya warke ana so in zai warke ya warke a daidai kamar inda yake da kashin ya warke a daidai ba tare da yana dawowa da ce yana jin ciwo a can yana jin ciwo a can ko kuma a kafan bai kwanta daidai ba kafan ya karkata gefe ko kuma a ya dawo yana limfin haka irin yana dingishi yawa ba a san haka nan to wannan yana nuna kenan cewa idan mutum ya warke yakan dawo daidai yanda yake da ba wani matsala sosai kuwa to likita ka yi bayanin cewa ba ka an yi aiki ba ka so a ba kwa so a dawo a ce yana ko wurin na ciwo ko wani abu makamancin haka to idan dai har ma ciwon yana zuwa ya tashi lokaci zuwa lokaci misali in ya warke din kuma ciwon na tashi me ke tada shi to ai farko so da yawa in ka zo asibiti kuma aka yi wannan hotunan aka duba kuma aka yi abin da ya kamata in wanda za a yi jinya ne a saka maka kast ka tafi gida ka dinga dawowa ana dubawa so da yawa ana gyara shi ya zama daidai ne to likita a gurguje lokaci na hararan mu shin idan mutum ya karye sannan bai je asibiti ba ko kuma bai je asibiti a lokacin da ya kamata ba wani menene zai iya samun mutum zai iya rasa gabar ko zai iya rasa kafarsa ko wani abu maka makamancin haka jinyan karaya ai kamar inda kowa ya sani jinyan karaya ina ga a nan especially nan arewacin Najeriya mafi yawancin mutane ba asibiti suke zuwa ba kuma zaka ga mutum ya samu karayan kuma bai je asibiti ba kuma ya warke dan haka ba wai dole sai an je asibiti bambancin asibiti da gida shine na asibiti akan tabbatar da cewa karaya ya hau daidai kuma ya warke daidai amma karaya ko da a ce ba a mishi komai ba mutum ya samu karaya ba a mishi komai ba ya zauna a gida in dai kashin ya hau daidai to zai warke ko da magani ko babu magani zai warke saboda shi jikin mutum yana da repair mechanism zai samu eh, akwai healing da zai faru yakan samu healing to bambancin shi ne in ma yi jinyan asibiti in yi jinyan gida bai je asibiti ba zai iya yiwuwa kashin ya zauna daidai ko kuma lokacin da aka ja an ja an mai da shi daidai saboda akwai inda suka iya suka iya ja su mai da shi daidai kuma ya hau daidai kuma ya warke lafiya lau Hakan kuma samu sabanin haka na'am to likita a gurguje lokaci na hararan mu menene bambancin karaya targade da kuma tsagewar kashi na san masu sauraron mu suna nan suna jira ji amsa wannan tambaya Wannan yawanci akan ji ne kamar ga hausawa sosai su ce wannan karaya aka samu wannan tsagewar kashi ne wannan ko targade aka samu kamu a likitance karaya in shi ne ake nufi da fracture to ko mu fracture muka sani tsagewar kashi in dai kashin ya tsage kuma akwai break in continuity mu abin da kuma muke nufi wannan karaya ne kawai karaya babu wani magana ko kawai ko kashin ya tsage sai dai in kuma ko still akwai continuity kuma ya tsage to wannan shine eh, bambancin amma shi ma fracture ne amma targade kuma a wasu lokaci targaɗe gaskiya babu karaya kawai dai bugu in mutum da ya buga jikin shi dama zai ji ciwo a ah, wace ake cewa dislocation daban ne shi wannan dislocation ya shafi gaba na jikin mutum ne ba kashi ba gaba ne na jikin mutum dislocation watakila ah, ko sati na gaba za mu yi magana akan shi abin da ake kira dislocation wanda shi a ah, gaba yake samu kamar a gaba ta karkace ta zama ba a yadda take ba kenan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya dauke a kenan shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likito Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu. Mu huta lafiya. Da haka muka zo ga faifan wasikun ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Mede Yusufari inda ya ce, Salam VOA Hausa, tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen Amurka da Rasha abu ne mai wuya su kawo ƙarshen tsamin dangantakarsu domin kowace ba kanwar lasa ba ce. Sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ya ce, muna kira ga gwamnatin jihar katsina da ta taimaka mana a kan 'yan uwanmu waɗanda ke hannun 'yan bindiga waɗanda aka ɗauka daga cikin garin batsari yau kwanan su talatin a cikin daji babban abin damuwa mutanen mata ne da ƙananan yara kuma ba su ajiye ba ba su ba kowa ajiya ba da fatar gwamnati da masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro za su taimaka domin ceto su daga halin da suka tsinci kansu a ciki da fatar allah ya sa mu dace sai sako na ƙarshe daga aliyu muhammad dan fulani jihar zamfara da ibrahim musa wada barikin ladi suka ce salam voa hausa hakika yunkurin mai da hannun agogo baya da isra'ila da hamas ke yi san hakan bai dace ba ya kamata su rungumi zaman lafiya domin kuwa ya fi komai daɗi a rayuwar duniya Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan Alkairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Bis salam. salam.